to na biyu shine idan matar an kai ta gidan to shi ko mijin rannan tarewa kenan to akwai ladubba na shari'a ladubban shari'a ana so yi tsarki tsarkin nan guda biyu tsarki na fili da tsarki na ɓoye tsarki na fili shine ya yi wanka ya shafa turare ya rangada ado da duk abin da zai zama mai wato abin hankali mai ban sha'awa to lallai ya yi sannan tsarki na waye shine ya istighfari ya kuma yi wa Allah alkawari duk abin da ya yi a datsa namiji shi yana da datsa din da abin da ya yi a datsa abin da ya a dandali ya bashi daga yau da abu na samartaka ya bashi yanzu yau shi ma magidanci ne ya tashi daga warin takalmi ya zama takalmi kafar dama da hagu saboda haka sai ya sai ya nemi gafara ya tuba duk abin da ya san ba mai kyau ba ne to ya bashi daga ran nan kuma yawa Allah alkawari ba zai sake ba to shine tsarki na ma'ana sai in yi wannan an so in zai shiga ɗakin ya shiga da kafar dama ita ce shari'a komai mai muhimmanci da dama ake fara yin sa sannan in ya shiga ana so ya sallah raka'a biyu ta nafula godiya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma neman goyon bayan ubangiji subhanahu wata'ala idan ita mai ɗakin nasa amaryar tana cikin halin yin sallah to an so ta bi shi ayi sallar sai sai sallar raka'a biyun an idar kuma ba a ce a raka'a biyun ga sura da za a karanta ba bayan fatiha ko me mutum ya so ya karanta shi kenan in ya idar kuma sai ya addu'a ita ma addu'ar ba wani abu takaitacce da aka ce sai shi sai dai kawai abin da ake so da malamai sukan lura da surori da ayoyi na alkur'ani wanda suke da wani wata gaba akan ce a karanta wannan kamar su ayatul kursi kamar su lilafi domin neman tsari su izaja a salam na sharhadiyam neman buɗi to a iya karanta su da sunan ubangiji arraqibu da alhafizu duk ana kiran Allah da wannan a ja sunan ubangiji alhafizu arraqibu sannan ai addu'a a roƙi Allah subhanahu wata'ala ya fidda shaidan daga wannan auren ya fidda hawan nafs daga wannan auren ya atul a a'mali daga wannan auren sannan kuma ya saka albarka a ciki ibada zuri'a saliha ba kasira sannan ya sa kwanciyar hankali a tsakaninsu shi hankalinsa ya kwanta da ita ita hankalinta ya kwanta da shi Allah ya sa ta zama ita ce matarsa ta arziki Allah ya sa ya zama shi ne mijinta na arziki wannan shi ne abin da ake yi a tsari to wannan ita ce gaba ta biyu ta harkar wato tarewa